العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام فطرد صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بالتفتي من باب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا قال جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرسل إليه قال نعم فلما فتح علينا السماء الدنيا فإذا رجل قائد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال هذا آدم عليه السلام وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر أن يمينه ضحك وإذا نظر أن قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء في السماء السادسة قال أنس فلما مر جبريل, جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى عليه السلام فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس وأبو حبة الأنصاري يقولان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عرج بي حتى حتى ظهرت لمستوى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض خمسين صلاة قال فرجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى عليه السلام قلت وضع شطرها قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فرجعت فوضع فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك قلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان ما أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك حبائل ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة سابعة أيام المجلس فينا البركة أيام المسلى فينا عثمان ابن عفان أنا انت تكون جارين كمو أيام يومكم السبع شابة جيتهم في القيدة هجر النائك صلى الله عليه وآله وسلم دمي ليلة قليلة الثلاثين دبي وأنا كنا يومي ليلة شابة يارب وكم شابة يا watan goma miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna a tajrid as-sarir bi ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-imam al-hafiz زين الدين احمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى اما كنا شيء درس انه مثلي 34 ده mu fara kitabus salah kuma za mu fara da hadisin eh, da ya fito wanda tsaye a cikin da irajin ga ubangijinsa ko sallolin farilla za so a ce mun gama eh, hadisi a gama ɗaya ba na ce ko biyu don idan ya kasance satin da zuwa da samu zuwa da kaga kuma sai a samu tangarɗa za mu gada za mu kokarta idan ta yi mun gama ta wannan gana din shi ke nan ba ta yi ba ko muna fara da da ko a sabar mai zuwa kammala shi ba na son mu tafi hutu da bashin da bashin sa a kan مالك انس بن مالك قال ان كرتو دغا انس بن مالك الله تعالى ما ذا يكي كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو ذر الله تعالى ما ذا ولا باب الاذان شيء النبي صلى الله عليه واله وسلم ياتي فرج عن سقف بيتي وفي ان بودي رفع وانا بمكه الى مكه فنزل جبريل عليه السلام سيدنا جبريل يا فخرج ففرج صدري في الجنة ثم دخله بماء زمزم ثم ينفق الجندل زمزم ثم جاء بقسط من ذهب ثم يدور وتتسمى كجبال ممتلئ حكمة وإيمانا وتكي تكد حكمة وكما إيمانا فأخرجه في صدري يا أيمن جيش جباتا أتكي الجنة ثم أطبقه ثم مريكش ثم أخذ بيدي ثم مكان همنا فعرج بي إلى السماء الدنيا يا من زوى سمكة كسع فلما جئت إلى السماء الدنيا يا يوم نقص سمكة كسع قال قال جبريل لخازن السماء سيما mala'ika jibrilu جبريل ce wa mai tsaron sama افتح gadin قال من هذا؟ kala قال هذا جبريل يتيدين جبريل قال هل معك أحد كان تعالى يريد قال نعم نعي محمد صلى الله عليه وسلم من تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ارسل إليه يتي أن أيكا مثل يجوه قال نعم إيه فلما فتح علينا السماء الدنيا يا عند يا عند يبيده سيبك هاي ثمن saman تفلقه ko shi duniya ta kusa sana ta kusa فإذا رجل قائد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة sai muka ga wani mutum a zaune a hannunsa dai a damansa akwai wasu wato alamun jikuna haka nan a hagunsa akwai alamu na na jikuna idan nazara kidar ya yi ba hika in ya kalli damansa sai ya yi dariya wa idan nazara kidar ya sarri baka in kuma ya kalli hajjinsa sai ya fashe da kuka faƙala sai ya ce marhaban bin nabi salihu wa libni salih maraba da annabi ƙwarai kuma ɗa na ƙwarai قلت لجبريل سنة ملائكة جبريل من هذا ومن ومن قال هذا آدم وما آدم وهذه الأسئلة أن يمين الوشمال من كم دليل وما على من ذكنا كما تكي دام رشيد حاجة رشيد ولا يكن لا يكن فآل اليمين منهم أهل الجنة مدى مدى شيئا الجنة والأسئلة التي عن شماله أهل النار على من ذكنا تكي عن شماله أهل النار يعني تكي هذا كما أن يكمل فإذا نظر عن يمينه بهك دم حتى إذا ذكر لبابا فسوء إلى إياه وإذا نظر كما شماله بكى إن قبل يكلي حجر فسوء تشيد فيك حتى عرض بي إلى السماء الثانية هاي الملائكة يعيد من فيها سنة تبي فقال لخازنها سيكون بالكلام افتح بطيء فقال لذي خازنها مثل ما قال الأول سيكون جاد ثمن sama ta biyu ya ce ya faɗa masa abin da irin abin da na farko ya faɗa fasa ha sannan ya buɗe kala anas anas da yake wannan riwaya daga abubuwar ya ce fa zakara annahu wajada fis samawati adam wa idris wa musa ya ambaci cewa ya samu annabi adam da idris da musa da isa da ibrahim salawatullahi alaihim a cikin waɗannan sannan ولم يثبت كيف منازلهم ولم يثبت كيف منازلهم bai faɗi فوقان ba bai tabbatar da yaya masaukansu غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا سيدي ادم يا أبتا فينا يا النبي آدم أسمى تكسى وإبراهيم في السماء السادسة يا سماء النبي إبراهيم أسمى تشدة قال أنس أنس يتي فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس lokacin da annabi sallallahu alaihi lokacin da jibril alaihi salam ya wuce tare da annabi ga idris قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح سي ادريس عليه السلام يقول مرحبا لان النبي ذكري كما تقوى نقري فقلت سيلتي من هذا يعني ومن قال هذا ادريس يقول ادريس كما ثم مررت بموسى ثم نوتي فإن موسى يقول فقال مرحبا بالنبي الصالح يتي مرى بدا النبي نقول والاخ الصالح كما يا نقري قلت من هذا يتي بكي اي وانا كما قال هذا موسى وانا النبي موسى ثم مررت بعيسى ثم لقيت ابن عيسى يتي فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح يتي مرى بدا النبي نقول كما النبي نقول قلت من هذا يتي وانا كما يا قال هذا عيسى وانا عيسى كما ثم مررت بإبراهيم سلم ملكي فإن إبراهيم فقال سيدي مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح مرى بدا النبي القري كما كان إلى قلت سيدي من هذا ومن شيكم يا قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس وأبو حبة الأنصاري يقولان عبد الله بن عباس وابو حبة الانصاري منتصر في كل اشياء قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام sannan ya hau da ni har na kai wani matakin da nake jin karan rubutun alkalima. Kala أنس بن مالك يكي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي ففرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة في الله بجرما بجوايا يفرلم تاوى الأمة تصلي بي همسا فرجعت بذلك مداوي بكي بوضع من صلي حتى مرمت على موسى حمد يكي فإن موسى يكي فقالت يكي ما فرض الله لك على أمتك me Allah ya farlanta maka bisa da al'ummarka qultu farada 50 salatan sai nace ya farlanta salloli 50 qala farji ila rabbika ki koma ga ubangijinka fa inna ummataka la tusiqu zalika al'ummarka ba za su iya ba faraja'tu na sake komawa don nuna rage fa wada shatraha sai ya rage wani bangarenka. فرجعت إلى موسى حين داود النبي موسى قلت وضعت فترها يا مول يا رجل من ومقنقرا سلوله فقال راجع ربك شفاك قولا كفاك نوما رجل إلى أبنجهمك فإن ابنتك لا تطيق بمن انك لا ديانا فراجعت نكونا نفاك نوما رجل فوضع شطرها وفاك رجل من ومقنقرا فرجعت إليه نداوي فقال ارجع إلى ربك yace ba ku komawa ga ubangijin fa fa inna ummata fala tuqiqu zalika al'ummar ka ba za ta iya wannan ba farajatu na sake komawa na ne murabi fa qala sai yace hiya khamsun sun zama salloli biyar wa hiya khamsuna amma ala da hamsin la yubaddalu qawli ladayya ba a canza magana a gabana farajatu ila musa sai na dawo ga annabi Musa fa kala sai yace raji rabbaka fa kuma ya ga ubangijin ka ka nemi raji fa qultu sai nace istahyaytu bi rabbi ina jin kuma kunyar ubangiji ثم انطلق بي ثم الملائكة جبريل يقف بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى هل يقيد هل يقيد يفكي بني آه ما نجري يفكيها وغشيها الوان لا أدري ما هي wasu launuka na sun lullube ta wanda ban san waɗanda irin da yau kami ba kuma irkin janna sannan aka shigar da ni aljanna fa idza fiha abayinun lu'lu'i sai da wato kubbobi na lu'lu'i wa idza turabuha al-misk sai da turbayar ta a turaren al-misk wannan hadisi imam al-bukhari da muslim da ibn hibban sun fitar da shi haka nan abu awana annasai kubra abu ya'la ibn manda da malamai da yawa na hadisi hadisi ne da aka rubuto shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar sahabbai da dama sai dai a cikin sahihaini wato bukhari da muslim hanyoyin wannan hadisi suna kai kawo ne akan anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu waɗanda almajiransa su kuma suka yi saɓani wajen riwayarsa riwayar wannan hadisi daga anas zuhri wanda shi da ya rawaito wannan hadisi daga anas ya rawaito shi daga anas daga abu zar al-bukhari kamar da yake nan zuhri ya rawaito shi daga anas ibn malik daga abu zar al-bukhari kakada kuma ya rawaito shi daga anas daga abu abin nan daga daga malik ibn sa'sa wato daga anas daga malik ibn sa'sa sharif ibn abi namir da thabit ibn aslam al-bunani ko kuma sun rawaito shi daga anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba tare da wasu ba kuma kowanne daga cikin waɗannan riwayoyi za ka samu akwai abinda wannan ya kunsa abinda tsayin riwayar da ta kunsa ba wato ana samun bambance bambance a cikin waɗannan riwayoyi zuhri an anas an abu dar da kuma qatada an anas an malik ibnu sa'sa'a sai kuma sharif ibnu abi namir sai sabit ibnu aslam al-bunani an anas an annabi sallallahu alaihi wasallam yana shi ne hanyoyin da hadisin suke kai kawo a kansa a cikin sahihai a cikin bukhari wa illa hadisin isra'il da miraji suna da yana da wato hanyoyi da yawa da sahabbai da dama da suka rawaito shi ibn kathir a cikin tafsirin sa tafsirin surat al-isra subhana allazi asra bi abdihi yayi kokarin bin diddigin waɗannan hadisai gaba ɗaya tattara su a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ta isra'i wanda in aka cire abin da yayi shi kansa wani dan kwariya kwariya littafi ne akan Isra'i da Mi'rajin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Isra'i da Mi'rajin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai sahihai akwai hadisai da ifai akwai ma na ƙarya da a ciki akwai tsare-tsare da wasu suka tsatsara wanda babu babu babu a cikin a cikin riwayoyin sahihai akwai wani littafi da ya jima da ana yawo da shi lokacin kafin gulubi yayi musamman ilimin hadisi ya yi yawa a nan kasa akwai wani hadisi da ake sa isra wal mi'raj na ibn abbas wanda galibin abin da ya kunsa duk ƙarya ne ba ya ibn abbas ba haka take ba in ka dauki ya ibn abbas ka koma cikin tafsirin ibn kasir inda ya kore ka za ka ga cewa akwai ƙare-ƙare za ga an yi ta a yayin mala'ika abin da mala'ika ya biya da da annabi sallallahu alaihi wasallam daidai kabarin annabi ibrahim ya yi sallah a nan kabar wani nan ma ya ce kai sallah a nan makabartar wani ke nan ma abin mamaki har da har inda masallacin sa yake a madina sai da wai mala'ika ce sauka a nan kai sallah nan ne masallacin ka wanda kun san lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina inda ya gina masallacin sa makabarta ce sai da yasa aka tone ta sannan aka yi masallaci makabarta ce ta mushrikai makabarta ce ta mushrikai sai da yasa sa aka haƙƙita sannan ya yi sallah sannan ya gina masallacinsa amma da shi an ce wai a lokacin isra'i da iraji an daidai gurin ya yi sallah masu kawo wannan ƙarerai suna so su halasta yin sallah ne a cikin makabarta eh. manufar da ta sa imam bukari ya kawo wannan hadisi ya kashi ne da bayanin yadda aka farlanta sallah ah, kuma ya kashi karkashin babin babu kaifa furidat as-salatu fil isra babu kaifa furidat as-salatu fil isra babin da yake magana akan ta yaya aka farlanta sallah a lokacin isra'i bayanin da ya kawo a cikin wannan hadisi za ka zama iraji ne ba ko wanda yana nuna maka imam bukhari yana da ra'ayin cewa da isra'i da mi'raji ko mu ce mi'raji an yi shi a daren da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi sallam malamai sun yi sabani akan wannan wasu daga cikin malamai sun ce da isra'i da mi'raji a dare ɗaya aka yi su kuma an yi da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana halin fadakuwa wato a farke yake ba cikin bacci ba da jikinsa da ruhinsa da gangan jikinsa da kuma ruhinsa bayan an aiko shi bayan ya zama annabi yana ce maganar jumhur mafiya yawancin malaman hadisi da fiqhu har ba wasu daga cikin ahlul kalam da dama abinda suke faɗa kenan hadisai da dama wannan suka nuna wanda bai kamata a tafi wannan ba a rike wata magana daban an yi a isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallama fi halin ya ƙaba da jikinsa gangan jikinsa sannan da da da da da da da akwai wanda suke tsarin su isra'i ko mi'raji an yi an a annabi sallallahu alaihi wasallam da rayu ta amma da ba da gangan jikinsa ba su suka ce duk lokacin da za ka iya karba ba hankalin su da zai yarda ba a ce an yi wannan tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam da jikinsa da gangan jikinsa wannan su da zai yarda da wannan ra'ayin malamai mafiya yawa abinda suke faɗa kenan da isra'i da mi'raji an yi su a dare ɗaya da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da ruhinsa kuma bayan an aiko shi ya zama manzo akwai waɗanda suke cewa an yi a dare guda amma a cikin bacci wanda wannan magana ba komai bace akwai waɗanda suke cewa kai biyu aka yi wato isra'i daban da iraji daban kowanne a daransa aka yi da farko abin ya faru a cikin bacci sannan daga baya kuma ya taru a farauti na bacci din kamar ya zama shimfiɗa ne sannan kuma wanda ya taru a farauti ɗin shi kuma ya zama shi ne abin da ake ake nufi wannan shi ne ra'ayin wasu daga cikin malamai kamar al-muhallab wanda ya sharhin bukhari da irin su abu nasir ibn al-kushairi da wani abu sa'id wanda yake laifafin littafin mustapha كما ومن في رأي ابن العربي تنين السهيلي يكاو كل التاسع نساء رايد الامس رايد الامس كما يبادع تلك أكثر جنة يوسف كنت في أكثر شيء إسرائيل أفرتي أكثر شيء أما يوانا أفرتي بأبتشي بأبتشي بأبتشي أكثر شيء ko kuma sabanin da aka samu wajen bacci da rashin bacci wanda ya shafi miraji ne bai shafi isra'ila isra'ila shi wannan a farko aka yi annabi aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai kamata a yi sabani a kansa ba shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya quraishawa cewa an yi isra'ila shi zuwa ga baitul maqdis sai suka karyata shi suka ce wannan ba zai yiwu ba amma a gurin da a yi maganar miraji ba magana isra'i ita ce suka ce ba zai yi ba batun bacci wataƙila ba za su yi a ce yayin irabi a bacci wanda ba za su ga wani abu amma isra'i a ce a farko yi wannan sai sa su tsare ta shi kuma za ga Allah madaukakin sarki magana isra'i yayi bai magana da irabi ba alqur'ani subhanallazi asra bi 'abdihi laylan من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ba a ce shi ba da iraji in je da nan malaman suka ce ba a ce shi ba da iraji a farce aka yi da abacci ba to da shi ya kamata a ambata dan tafiyar mi'raji ta fi tsawo sama da tafiyar isra'i tafiyar isra'i ta anan duniya aka yi ta daga al-masjid al-haram masjid al-haram ne zuwa masjid al-aqsa zuwa qudus amma mi'raji daga qudus zuwa zuwa sidratul muntaha to idan ba abin da ake cewa din na tsakanin sama ko da ke tsakanin sama da sama sama da sama da zai shekara ɗari biyar ce to ka ga tafiya shekara ɗari biyar sau nawa sau bakwai a ce an yi shi a dare ɗaya an je an dawo a yana yafi mamaki to kaga da a ce shi ba a farki aka yi kamar yadda ake isra'i a farki in ji masu wani ra'ayi suka ce ba shi ya kamata a faɗa ba isra'i ba ba ma sai aka faɗi isra'i kuma da shi za su ƙaryata sama da za su ƙaryata za su ƙaryata isra'i abinda ibn hajar yake cewa abinda da ya kamata kada a yi sabani a kansa shine isra'i zuwa ga baitul maqdis a farko aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai kamata a yi sabani a kansa ba isra'i daga makka daga al-masjid al-haram zuwa al-masjid al-aqsa wannan a farko aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya sa ma qurayshawa suka karyata ba a ce mafarki ne wanda ba su karyata ba ko kai sai kai mafarki ga kana an tafi da kai an nuna nuna ka da kai wannan yana faruwa ba da ahadin nan bare ma aiki sallallahu alaihi wasallam abinda zai kara karfafar cewa da mi'raji da isra'i a dare ne aka yi riwayar sabit an anas a wajen muslim a farkon hadisi ya ce أتيت بالبراق فركبت حتى أتيت بيت المقدس أنجو من براقة wata dabba ce wanda take ta fi jaki da ta kai alfadari ba ta fi jaki amma sai kalhimar ya nuna zama aka zo a kanta aka ɗauke ni aka zo da ni baitul maqdis ya bada labarin abin da ya faru sannan a ciki yake kuma urida bina ila sama'id dunya kaga ya nuna kenan da a dare daya abin ya faru a hadisin abu sa'id al-khudri kamar da ke cikin sura da ibn ishaq فقال أشياء فلما فرغت فرغت مما كان في القدس مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج لما كنا نجمع أبن بغيرني أبيت المقدس في أكا غير مكتا كلم بغائي سمدني فقال أنه أنه بقى بغيرك يا فكرة هي فاما أمن الإمام البخاري duk da cewa maganar da iraki ya kawo amma a babin sai ya ce kai hakuri da fi salatu fi ne tare da kai maganar da iraki ya kawo don shi kansa yana da ra'ayin cewa da isra'ila da iraki a dare ɗaya aka yi su da su neman ba haka nan a cikin hadisi riwayar malik ibn sa'sa riwayar malik ibn sa'sa da ya ba su labarin tafiyarsa da gobbari a ciki ya yi ishara zuwa ga baitul maqdis sannan ya ishara zuwa ga da iraki me yasa menene hikimar farlan ta sallah a daren mi'raj malamai suka ce yayin da aka ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wa sallam a sa da baɗinsa lokacin da aka wanke masa sa zuciyarsa ƙirjinsa aka wanke masa shi da ruwan zamzam aka cika shi da imani da hikima wanda ita da man sallah ita ma sallah haka take sai an tsarkaka sannan a saboda ka wannan ko ya dace a farnar da sallah a cikin irin wannan lokaci bayan an karfafe shi zahiran ko zaɓi nan ko kuma aka ce ko ba sallah an farnar ta masa aka ɗauka kashi zuwa ga wani mataki mafi ɗaukaka ya shiga cikin almala'il a'ala tawagar ubangiji mafi ɗaukaka ya yi sallah tare da annabawa da mala'iku ya gana da ubangijinsa kuma da man al-musalli da mu. mai sallah yana ganawa da ubangijin sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa furida al-fathu baiti furida al-fatiha an buɗe saman gidana wa ana bi makka a lokacin gida makka fa nazala jibril alaihi salam sai da jibril ya sauka wato yana kwanci a gidansa a ɗakinsa ko kawai ya zarafin ba buɗe sai ga jibril ya sauka wasu malamai suka yi ƙoƙarin zaƙilo hikimar da ta sa haka ta faru suka ce wataƙila hikimar da ta sa idan gijiyar wannan jibril ya ci gidansa ta koma ba bai ta koma da yi kawai gani ya yi rufin gida rufin ɗakinsa ya buɗe ya gaji sai ga jibril ya sauka kamar an fara nuna masa cewa da abin da zai faru gare ka na tsada zuciya zuciyarka kuma yadda saman nan ta tsagi ta koma ka miƙe ta haka kakka da mu kirjinka in ya tsage zai koma miƙe ta da a kwantar maka da hankali a ce an zai tsaga tsaga maka kirji haka da ya suka ce wannan dan a sau a nukar da a nukar ya annabi sallallahu alaihi zuciya ne a kwantar maka da hankali kan abin da zai gani ba tsaga maka kirji kuma a miƙe shi fa da sadri sai ya tsaga kirji na thumma ghasalahu bi ma'i zamzam sannan ya wanke shi da ruwan zamzam akwai tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka taɓa yi lokacin yana karami lokacin yana gurin wacce take shayar da shi halimatu sadiya wanda ba wannan ba wannan bayan ya zama ya zama manzo ne wancan kuma yana yaro karami a wancan lokacin aka cire masa wata tsoka daga jikinsa ce hada hajji ke gane yanka saboda haka wasu malamai suka ce sau biyu aka taɓa tsaga wa annabi sallallahu alaihi wasallam kulli lokacin yana karami da kuma wannan karam wasu suka ce ma ya fi haka lokacin da jibril ya zo masa a gari hira a nan ma an yi masa wannan kamar yadda ya zo a riwayar tsayalisi da al'arif a ibnu usama a cikin musnadai ma sai dai akwai magana akan ruwayan akwai wanda suka ce ma har biyar aka yi to amma duk wannan abin da ya fi tabbata shi ne sau biyu ya faru muslim ya rawaito hadisi ta hanyar sabit daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jibril ya zo masa yana karabi tare da yara yana wasa فأخذه فقرأه في كان في قلبه في كفا فشق عن قلبه بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استخرج القلب يفتور ذكر استخرج منه علامة يكشري وتقوك رجسك ذكر فقال هذا حج الشيطان منك فهنا شيء لغن شيطان بجسكك أن تشريش ذاك شيطان بيدعون له أجسكك ثم غسله في قسط أو قسط من ذهب بماء زمزم sannan ya yanke shi a cikin wani kwatanniya ta ta zinari da ruwan zamzam ثم لعمه ثم يلوكش ثم أعاده مكانه ثم يميدش وجنسه هذا أنا operation ba irin na ba maganar yanke ko ba maganar ana kawai aka zo aka tsada aka fitar zuciyar aka yara suka ga abin da ya faru suka riga a guje suka gaya wa mai shayar da shi suka ce halima suka ce an kashe muhammad aka taho yi a zo a gama yake faruwa sai ga shi ya kaso bai ta gaba daya canza ana suke cewa da ƙarfin a aka raga da kalbi fi sabili ina ga alamar gudun cewar a jikin koyansa a wannan riwayar ba a yi maganar an cika shi da imani da hikima ba amma ya zo a cikin riwayar abu zar da utba ibn abdin as-sulami cewa an cika shi da da sakina wato mutuwa a riwayar abu zar akwai cewa an cika shi da ra'asa da rahma wato tausayi da jin to wannan tun yana yaro karami tun da ba a aiko shi ya zama manzo ba ba shi ne wannan da ya faru ba a ko ثم جاء بقس كوكا بأنا فبعد ko بس بالفتح بالكسر من wato da tata ba tata ba irin ta ta ya haka ta wanka mafi tsadar kwanakin aljanna aka zo da shi aka da ruwan rana a ciki aka yanke zuciyar in inda an lura da kalmar ist to da za a ce mumtadi'atin inda ist mu'annafa ce ko da ke lafazin ta muzakkar amma mu'annafa ce ta fuskar arabiya ta fuskar larabci to amma da aka ce in. anan an yi la'akari da ma'anar tasbin da shine ma'anar ina ina ko muzakkar ne saboda haka sai aka yi tasbirin sifa da aka ce muntali'in ba ga da wanda aka cika shi da imani aka cika shi da hikima hikima kamar yadda amma yanzu cewa akwai maganganu daban-daban daban-daban daban wajen kayyace ma'anar hikima yake amma dai a dunkule abinda za ka iya cewa hikima shi ne ilimin da ya kunshi sanin Allah tare da basira da tsabtacewar zuciya sanin Allah da basira da kuma tsabtacewar zuciya da kuma sanya ilimi a aikace da barin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana yana ita ce hikima da aka cika zuciyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ibn rajab alhamdulillah a cikin fatul bari sharhin sa na sahih bukhari yana cewa duk wanda ya lura da lafizan hadisan da suka zo wajen haka kirjin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma a cika shi da imani da hikima da nutsuwa da tausayi da rahama yace za ka fahimci cewa wato kamar wani abu mai jiki aka sanya a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan abin shi kuma ya rika haifar da waɗannan sifofi da aka ambata sifar hikima da sifar imani da sifar nutsuwa da kuma tausayi da rahama yace ubangiji ba abin da baya iya yi to bayan masa wannan tsabtacewar ta biyu yace kunna atbaqahu sannan ya rufe kirjin kunna akaza biyu yadi fa araja bi ila sama sai ya kama hannuna sai ya tafi ya sama da ni kaga anan an takaita batun isra'i ba a ambaci isra'i ba don isra'i shine daukar ta da aka yi daga nan zuwa zuwa baitul maqdis wasu sun yi da wanda akan cewa to kaga ashe ranar mi'raj ba ita ce ranar isra'i ba to amma wannan ba zai zama hujja ba domin masu riwaya takan takaita wasu su ambato abinda wasu ba su faɗa ba kuma sun ma'anan tana nufin tarafi kaga ya nuna kamar akwai wata tazara tsakanin kama hannuna da yi zuwa sama da kuma wannan abu da ya faru tazaran nan ita ce tazarar isra'i wanda mai riwayar gaba ta ya naɗe ta an gane kai maimakon ya ce fa aka da biyani sai ce summa summa a larabci tana nuna tazara tana nuna tarafi in ka ce ja'a muhammadin summa umaru ko summa ahmadu wanda ya nuna akwai tazara tsakanin zuwa wannan da wannan wannan ya zo sannan ta iya zama bayan minti goma bayan awa ɗaya bayan wannan sun gaɗin tana da akwai ta gara. da haka tun a nan da yake tun da a kada da ya nuna akwai ta gara tsakanin abin da ya faru da ya ambata na wanke zuciyarsa da kuma ɗaukansa zuwa sama tazarar nan ita ce ta isra'i din wanda mai wayar ya naɗe ta an gane ko fa'ara da bi ila sama'i duniya ya haida ni zuwa sama ta kusa فلما جئت الى السماء الدنيا وعندما اسوء سما تكسى قال جبريل لخازن السماء هو السماء اقول ميجادي ميجادي انا مك انا من الملائكه وهذا اللي ke gadin sama ba a a cikin mala'ikun ma akwai shugaban saboda ka waɗanda suke gadin sama akwai guda ɗaya da shine in charge na sauran mala'ikun duka eh, ubangiji komai na shi a tsare ba haka yake cike da ci da kai ba saboda haka akwai mala'iku kaza akwai shugabanni a cikin mala'iku din an gane ku. in an zo ba za a yi magana da kowa ba da shugaban za a yi magana sai ya ce da shi itta dubu wanda ya nuna kofa a rufe take an rufe kofar don a tabbatar maka da cewa yanzu za a buɗe ta ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shi za a buɗe ba a ce an same ta a buɗe ka nan ba dai shi aka buɗe ba da ba abu da take ko ya zo yaki amma a ce a rufe take sai ya zo a buɗe ta wanda yana nuna mata martabarsa da matsayinsa da darajarsa a wurin Allah قال من هذا؟ قلت يا قال هذا جبريل وانا ka عدم الاستئذان ان كان يسلم اكتي واي كفد سونك ba kai ka ce ni ne za a ga a ta wani wuce ya yi mutumi ne to ya zan gane ta wani kuma kawai sai da turai wanda ba shi kaɗai ke da wannan sunan ba jibrilu shi kaɗai da jibrilu kawai ta wani wuri ne eh, kuma shi ba jibrilu ibnu wani <laughs> jibrilu jibrilu usman ko jibrilu shi ba ɗan kowa ba ne haka Allah ya yi shi kaɗai sai da aka sai ya faɗi complete sunan su kenan complete sunan su kenan kuma da an ce jibril ba wani wanda zai ɗan abin da sai shi amma kai aka ce waye suka ce usman ne kai shi sai wani zai ce ibrahim ne to ibrahim sun kaɗai da ibrahim dan allah duniya a waya ta ma wata a akwai ibrahim sama da goma ya zan gane da ibrahim ne wani ibrahim ibrahim dai ba sai wani ibrahim sai shi wanda a ƙa'ida tun farko kamar ta yi cikakken suna ko ya faɗi inkiyar da shi kaɗai aka kira aka sani da ita shi ya shahara da ita a cikin jama'a saboda haka sai ya ce jibrilu ne ba قال aka أنت أحد هنا da يوم wato in kai daman ba matsala daman gida ne kaji za ka yi amma akwai wani tare da kai kala na annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da ni to duk wanda ya ta malaika buɗe ba sai da ya tambaya a ursula ilayhi an aika masa ne kabila ba wannan shi ne kuka aiki an aika maka ne an ce ku zo tare wani kuma kokarin ce a ursula yau an aike shi yanzu ya zama manzon Allah to ya bai ta ya an aike shi ko ya aiko shi aka ce shi sai ya shiga da ibada bai ma san da yake faruwa a duniya ba amma zahiri abin da yake nuna ya shin Allah ya aika maka an yi masa gayyatar cewa yanzu sama ana son gani shi ba yana so sai an aiko shi zuwa mutanen ƙasa ba domin ayyana an gina da yi kafin wannan daren kuma irin wannan da zai yi a ce masu gadin sama ba su san wannan labarin ba idan muka san cewa lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama al'amuran sama da sai da aka canza aka canza aka ƙara tsare mai tsanani a sama su yana masu aikin tsaron su ne mala'iku واما لمس السماء فوجدنا فوجدنا ملئت حرسا شديدا وسبلا hatta aljanu na duniya sai da suka san wani abu ya faru a duniya ba ba yadda kuke ba ba akwai abu sabo da ya faru suka da gama neman labari to gare kuma da su suke aikin tsaron a ce ba su sani ba to ka zai wahala to shi ne yake an aika masa ne ya kaga bai mala'ikan anan bai ce to yana jiran sai ya samu confirmation ba sai ya tabbatar masa ta wahayi saboda ganin shi tare da jibril ya isa eh? ko wani abu ne wani babban gida ne ko gidan gwamnati ko aka ga wani wanda yake dan gida tare da wanda yake kuma ai sai aka yanzu da shi kaga ba bukatar sai an ji mai gwamna zai ce ko shugaban kasa ko wani mai mukami tunda dai an gara shi tare da gida to samun samun shi tare da jibril ya nuna eh haka din an aika masa kuma jibril bai ana bai karya ba to shi kenan zai yi domin falamma fata alaina sama ad-dunya sai muka haye sama duniya sama a sama sama ta kusa fa idza rajul qa'id ala yaminihi aswidatan sai ga wani mutum bai ne a damansa jam'u sayar sayar shi ne a tsada shi ne shine ashkhas shakhs abinda za ka rika hangowa na jikin mutum ko na jiki jiki alamar jiki jiki duk da ba za ka iya da yau shi ne sayar kamar da ko taho daga nesa ka rika hango alamar da mutum ya taho ce ra'aitu sawadan na ga alamar jiki amma za ka iya gane yayi wannan jikin ba sai ya matsa kusa ya zama ya ne wanda za ka iya fahimta ko kuma ka gaba san shi ba to wanda ko ku kira a eh, sawa jamin sa ajnuna kamar zaman da ajnuna da ta sai ga annabi adam zaune a damansa da alamun jikuna a hagunsa ma da alamun jikuna idan eh, da mara tunar yamin da in ya kalli damansa sai ya dariya wa idza nazara qibala yasarihi baka in kuma ya dubi hajjinsa sai ya kashe da kuka yadda ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa fa qala man hada bin nabi sai yace mara ga da annabin sarai kuma ta na gare فقال مرحبا بالنبي الصالح ورب الصالح اذكر جبريل من هذا قلت جبريل يا ايها الناس ظاهر الرواية يرى هنا يدعو شيء مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ثم من شيء كما يسمى الرواية يمنى حتى ظاهر الرواية من يمنى أما الرواية مالك بن مصاصة أقسم هكا الرواية مالك بن مصاصة هذا النبي شيء رواية يمنى أقسم في آدم ثم شيء كما آدم يقول مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأن كل الرواية مالك بن سعسع تكي عنده هذا يقول تكي تنبير يقول سيدة أتي أرفع وعمل صلى الله عليه وسلم الشيء عمل يسمى شيء كما يقول يعني، أنا آه، مرعبا يقول مرعبا دا يمن آه، النبي نقري كما دا نقري كما سيكي دا نقري سيدة شينه أبو البشرية سيكي دا نقري قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسئلة أن يمينه وشماله نسب بنيه wannan kuma da kake ganin jikunan nan da suke damansa da na hagunsa na sani da nihi na sani jam'i na sama na sama shi ne ruhu rayuka rayukan zahirin wannan hadisin abin da yake nuna wa rayukan 'ya'yan adam dan aljanna da 'yan wuta duk suna sama wanda kaga wannan kuma akwai akwai iskali akwai imani domin abin da ya zo cewa rayukan kafirai suna ciji rayukan mulmai kuma da su ilmi suna can cikin aljanna to ya aka suka haɗu a sama ta farko da wasu malamai suka ce yi yiwuwa ana bujiro da annabi adam ne da waɗannan rayuka lokuta lokuta ba ya kone su kake ganin sa annabi wani lokaci a bujiro masa da waɗannan lokaci to an zo annabi ya zo daidai lokacin da aka bugure masa din da suka ce abin da zai nuna maka dan aljanna a ana bijiro da kullu da rayukan ana bijiro da kullu lokaci lokaci fadar Allah da yake ta amma da ya rabuna alaiha godiya da ashiya wato ana bijiro da ita safa da yamma sannan wasu ka ce ya za a ce rayukan kafirai a wannan gurin a sama bayan kuma ألا هنا فيها إلا الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء بل أبواب السماء قال إن رجل رجب التسيا وكل على لمن سنة سيا وقد لا يكاد فيك سنة أيضا النبي النبي آدم عليه السلام وأن جمع أهده وأن متقماء وأن جمع أدامه وأن متأهده shine rayukan waɗanda ba a haifa ba amma rayukan matattu waɗanda rayukan suka abinda suka suka bar dukkanin su ta hanyar mutuwa an halicce su sun yi rayuwar su har sun mutu to nan ba sa asma'ud dunya ko ba sa wannan gurin sama ta kusa dan aljanna dan eh, rayukan mu'mini suna aljanna rayukan kafirai kuma suna sujjid kamar da Allah ya ce inna ladina kafaru da ayatina yastakbiru anha لا تحطوا له ابواب السماء كما يجي في حديث براء ابن ابن عازب وحديث ابي هريره بدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الكافر اذا خرجت روحه لم تفتح لها ابواب السماء فان روح الكافر اذا ان روح الكافر اذا خرجت لم تفتح لها ابواب السماء فتقرأ طرحا ولم كافر اذا aka firge ta aka fitta ita daga cikinsa ba abu da na tafi sama jifa ake da ita wa man yushrik billahi fa annama kharra من السماء فتخطفه الطير أو تهويه الريح في مكان صحيح saura ta wasu suna ganin rayukan da ake nufi anan su ne rayukan waɗanda ba a halicci dukkunan su ba ba a haife su ba to su ne a wannan gudun amma wanda aka riga aka haife shi zan sai ya zama ya shiga jikinsa to wannan bayan mutuwa ransa zai tafi mustaqarrinsa sa ko aljanna idan mumini ne ko kuma ta huta idan kafiri ne sai da ka kaga na sani da ne a nan sai zama imma amin ne makus au amin uru da bihin kusur ba ana nufin dukkan rayukan ƴaƴansa ba ana nufin wasu daga cikin rayukan ƴaƴansa ba duka ba ke nan tunda yanzu an ce waɗanda ba a haifa da ake ake nufi a nan amma ibnu rajab alhambali shi abin da yake gani a ɗauki ma'anar hadisin cewa annabi adam a sama a sama a sama ta kusa yana gano rayukan ƴaƴansa an yamini ne wasu malihi a damansa da hagunsa alhalin rayukan ƴaƴan mata suna a su rayukan mummuni suna aljanna rayukan kuma kafirai suna wuta ba wai suna a gabansa ba a wannan gurin yace abin da zai nuna maka wannan shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lokacin da ya sallar kusufi lokacin da sallar kusufi an nuna masa aljanna da wuta yana nan duniya amma kuma an nuna masa aljanna an nuna masa wuta an san aljanna ba a nan kasa take ba aljanna tana sama amma kuma an nuna masa ya gani to kenan annabi adam da yake sama shima za a iya nuna masa rayukan ƴaƴansa da suke aljanna da waɗanda kuma suke wuta duk da yana asama ubudu duk da ga na ƙasa ma Allah maɗaukin sarki ya masa irin wannan kafin. to shi ne yake cewa fa alu da nuna min alu jannah wal asli da kuma sai an shi da ya alu ba ma da man su ɗan aljanna ne sannan kuma duk wurin da suke rayukan da suke hajjanta su kuma ɗaya mutane. فإذا نظر عن يمينه ضحك إن يدي بدا من سيئ داريا saboda farin cikin gaɗan da za su shiga aljanna cikin al'ummarsa cikin ƴaƴansa idan ya dubi hajjinsa sai ya fashe da kuka saboda tausayin riga da ƴaƴansa yake hatta a raja bi ila sama'i thaniya har ya hau da ni zuwa sama ta biyu fa qala bi qadiriha yace wa bi qalanta بالته بيت فقال له قابلها مثل ما قال الاول بباب فيبكي مكة وقد عمت الى المدرسه دخلت وقد عمت فقطع بدلا يزيد قال انس انس يبكي فذكر انه وجد فذكر في آه، ابي بكر ثم اجل سعيد يوم الرياض سيئا بكي شيئا يا ذا a cikin waɗannan sammai ya ga adam da idris da musa da isa da ibrahim duk yusbit ta manazilihim amma bai faɗi yaya masaukansu suke ba bai faɗi cewa banda annabi adam da ya faɗa a sama ta bai faɗi sauran a sama ta nawa a sama ta nawa idris yake a sama ta nawa isa yake a sama ta nawa musa yake bai faɗi wannan ba غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا يا سام آدم السماء تكفى وإبراهيم في السماء السادسة يا سام إبراهيم السماء تشهد كي يا سام إبراهيم السماء تشهد وما يدود الرواية الشريف ابن أبي نذر قد أنس ابن رجل يقول يا رجل كي يا إيه؟ مركبة بكي يا رجل wato zuhuri wanda shi yanzu yana hadisi daga anas bai kiyaye su sai ba dai abin da ya tabbata a dukkan riwayoyi ban da riwayar nan ta zuhuri da kuma riwayar sharif abin da ya tabbata shi da annabi ibrahim yana sama ta bakwai ba sama ta shida ba dan yana cewa ma ya gan shi musnidan zaharahu ila al-bayt ya gan shi zaune ya jingina bayansa a jikin albaitul ma'mur wanda gida daki da ake rayawa a sama ta bakwai albaitul ma'mur a sama ta bakwai ke ke kayi kenan annabi ibrahim a sama ta bakwai yake da a sama ta shida ba a cikin riwayar qatada an anas ana riwayar zuhri da abin da yake cewa a riwayar qatada an anas an malik ibn sa'sa wanda ita ce umda al hadisin isra'il annabi sallallahu alaihi wasallam a saman a sama ta kusa ya ga adam a sama ta biyu ya ga yahya da isa alaihi wassalam waɗanda su kuma ibnal khala ne ɗayan khala suke wato mahaifansu mata ɗan ɗan juna suke وفي السماء الثالثة يوسف أسمة أخت كما يدعى النبي يوسف في لبن كم كم دنيا son duniya gaba ɗaya ka raba shi an ba annabi yusuf rabin shi kadai a sama ta hudu wajen idris a sama ta biyar wajen harun a sama ta shida a riwayar kafada a sama ta shida sai ce wajen musa a sama ta bakwai wajen ibrahim alaihi salam a riwayar hamadu musalama an sabit عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وده ايه روايه من كده ابو عبد الله صلى الله عليه وسلم وده انس ايه روايه من ابو عبد الله صلى الله عليه وسلم كل ايه شوفوا عبد الله يا ابو ادم اصابه تفوت يا ذا يحيى ذا عيسى اصابه تبي يا ذا يوسف اصابه تبي يا ذا ادريس اصابه تبي يا ذا هارون اصابه تبي يا ذا موسى اصابه تبي يا ذا ابراهيم اصابه تبي مسجدا ظهره ila ila baitul ma'mur kaga wannan yi daidai da riwaya ta tada wajen jira inda aka ga kowa waɗanda annabawa su yi gani ko kuwa arwahuhum wa gani ruhukan turuƙu ruƙu da rayukan su ne wa gani ubangiji jinka da rayukan da na ba wajen su ba isa alaihi salam shine kawai aka daga shi da jikinsa zuwa sama ba ka shi da jikinsa ya gansa wasu da dama daga cikin salaf magabata suna cewa dukkanin manzanni bayan sun mutu fara arba'in suke kawai a cikin ƙasa sai a ɗauki gawawwakin su zuwa sama wani abu ya daga sa'id ibn da umar ibn abdulaziz har yake cewa da dama daga cikin waɗanda na riski cikin tabi'ai abin da suka fiya min kenan a rufe wannan maganar kenan ya gan da dukkanin su ne ba ya gari rayukan su ba وسلم يوصي بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس فجد إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح مرحبا na آه النبي مكري كما na مكري wannan da yake kala anas zahirin abin da wannan yake nuna ya wannan bayanin bai ji shi daga abu ba ba daga abu ya ji shi ba shi yasa kaga sai aka yanki ana sai ya ce bayan ya yi na kira ga abizar tsangur ya ta dawo kai tsaye babu ya cikar abizar a ciki an gane ku قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح فقلت من هذا؟ قلت يا يعني قال هذا ابليس ثم مررت بموسى ثم ميتي فان موسى يكفي فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح قلت مرحبا بالنبي الصالح كما انت انا كريم قلت من هذا قلت وما قوي قال هذا موسى قلت يا ومن موسى قال انا يعني da farko ya ga annabi Musa sannan kuma ya ga annabi Isa daga النبي موسى yana da nan annabi isa wanda kuma abinda abinda muka faɗa a baya annabi isa da annabi ya haya a yanzu a kan eh? Eh? suke kaga anan kuma aka ka sai da yake annabi isa ya faɗa annabi to yana da cikin guraren da aka samu tangata a cikin wannan riwaya riwaya malikin sa sa kamar da muka ce ita ce mu'tamar الرياء ثم مررت بابراهيم ثم ما يفوت الا ابراهيم يفوت ابراهيم لا كما تبقى كما يبقى ان بقى يا جنج نبايرك ده البيت المعمور البيت المعمور اصلا تبقى فيه كمر عمل اي كعبه على انتقى ملائكه تجي سبعين انه تشوفها كل su zai kawo Allah a ciki in suka fita kuma ya su sake dawowa da wasu ne za su har alkiyama ta shi. sai ya kaza. sai ya lafi in tafkiri an ce wa wasu abu da biyu saboda masu zai kawo masan a saman sun biyar da suke zai kawo a ƙasa haka in kan nan tare yake da ita to yadda ake masa a sama ta ishe shi عباس وابو حبة الانصاري يقولان ابن عباس حبة الانصاري ولا جبري شيك رواية يمن بدا ابو بكر ابن حزم ابو بكر ابن محمد ابن حزم ابن عمرو ابن حزم ابن عمرو الانصاري yadda روايه rasa daga daga abu daga ibn hazm da kuma daga ibn abbas ابو حبه habba abu ومن فينا مشهور فينا ابو حبه البدري الانصاري ابو برئه ده ابو حاتم سنه ثلاثين عامر ابن عمرو عامر ابن عمرو يذكر اسمه في عامر ابن عبيد ابن عمرو ابن عبيد يذكر في سنه عمرو ده عامر بقى wasu malamai suka ce an kashe shi a lokacin kafar ta ga wannan ya yi da zama mursala tunda ma'ana kabilin da aka yi a bayi zai ba zai ba wa abu bakar da ibnu hazm wannan labari da zai yi ba waɗannan sahabbai guda biyu ibnu abbas da abu hadda alwaki ne na ce abu hadda amma abu hadda ɗin shi ne daidai abu hadda al-ansari suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake kunna yuridu bi hatta zahartu li mustawa asma'u fihi sarif al-aqlam sannan aka haida ni har na kai wani matakin da nake jin karan alƙalin nan wato ana yana nufin abin da mala'iku suke rubutawa na kaddarar ubangiji ko ta wahayin da aka yi musu ko abin da suke kwafowa daga launin mahfuz ko abin da Allah ya kusa kwafa to suna rubutawa ƙaran alƙalman su wajen rubutu sai da rika zuwa kun da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam anas dan malik yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace tafarada allah azza wa jalla ala ummati 50 salatan sai allah ya yi rubuta wa al'umma ta ya karanta wa al'umma ta salloli 50 farajatu bi zalika na dawo da wannan salloli 50 حتى مررت على موسى wato أمر إبراهيم كنا حيث kenan عند موسى عليه السلام فقال ما فرض الله لك على أمتك هو النبي موسى يقول الله يفرض على أمتك قلت سيدك فرض خمسين صلاة يا فرض كانت تصلي بها قال فرجع إلى ربك شوفوا ما ما فإن أمتك لا تطيق ذلك والأمة الغربية فراجعت نفات الكوبا و من يمرد شنو معنى الراجع با رجع با رجع يقوم راجع با يقوم قيام ولا أبو ya sake mai da magana an bayar فراجعت فراجعت suka ce faraja'tu sai na koma sai aka zartare wani bangaren ka a ruwayar malik ibn sa'sa'a fa wada anni ashara sai aka fito an da goma a ruwayar thabit fa hatta anni khamsa sai aka ce an da biyar ruwayar thabit ta fito da yadda rajin ya kasance biyar biyar biyar biyar wanda har ta zo saura biyar karshe na kan yake koma koma koma koma har da yanni da shi istahyaitu min rabbi ina jin kunya kuma domin idan ya koma ke ne yana gaba da a soki tunda ana ta soke biyar ana soke biyar karshe sun zama saura biyar aka ce ki komawa da kaga kenan za a kai ba a ce to shi ke nan ba ba ta kan sallan ba ke ke zai ce yana jin da gaskiya wasu malamai suka ce ko ba wani da ya rike ya rike yana kai yana ta sake neman yana ya fahimci karan farko umarnin da aka baka ba umarnin da ya da su da umarni ne na tilas to ba zai kuna ba ya fahimci wannan umarnin na farko tilas ne babu za da baya to da zai koya ba shi yasa a karan karshe da ya gane cewa babu za da baya da idan yake nayi da gari kai da dai ba ga yana babu za da baya biyar din da su za ta kaga bai koma idan yake da shi hunna kamsin biya kamsin wa huwa kamsuna هي خمس ko خمس وهن خمس وهن خمس wato biyar ne amma a matsayin hamsin ga kuma doka da su biyar a aikaci amma a lada a matsayin hamsin wasu malamai suka ce ya yasa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam wato da yazo kama ta bakwai Ibrahim alaihi salam bai dakatar da shi ce kowa ba sai sai da ya wuce suka yi kwana ya zo sama ta ta shida a nan da annabi Musa ya ko ba dai nan kan da yake da shi dai ta annabi Ibrahim da yake da shi ba suka ce saboda annabi Musa ya yake da al'umma babba babbar al'umma dan sai ta fara mulaka ya kuma masarauta shi ne ya kare mabiya sama da annabi Ibrahim alaihi salam saboda ta yi kawo halal kuma ya kawo halal don bai karanta Qur'ani ya kuma wahala da annabi Musa ya sha da da bani Isra'ila ba abin da aka ce kun sai kun fita da in ba ai bakara ko yanka ko yanka sabiya قالوا ادعوا ربك يزيد ما ما لونها ما هي قال هي يقول انها ذكرت لا خارج لا ذكر الأوان بين ذلك ما لونها قالوا ادعوا لنا ربك يزيد ما ما هي الا الذكر تشابه عليه والا ان شاء الله هذا ان شاء الله اذا التي تزد فيها ولا كاد يفعل كبر ولا تنبع وتو سكة يلكا كبر ولا تنبع تقول ما تنبع أجاهك أجاهك فأنت إذن بكرة أوت الثانية كان فائد ادخل للأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تكتبوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قال يا موسى ان فيها قوم جبارين قال يا موسى ان لا تدخلها ابدا ما دام فيها فاذهب انت وربك فقال أرنا الله جهرا أنونا مرة الله تعالى لن نصبر على طعام واحد قرآن كتير da irin taurin da ya hudu da kafirarsa shi yasa wato Allah da ya domin shi kadai da biya masa Allah da ya domin shi aka ce da ya an shi saboda haka ya sha wahala da su wanda a dalilin wahalar da ya sha da su ma Allah ya tsaurara musu ya tsaurara musu wa alal ladina hadu hadanna kullu dhikr فبذلك الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. سهر ذلك ubangiji ta haramta muku abubuwa a haramta musu abubuwa shi yasa sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawa an isra'u wal ablal allati ta alaihim abin da ya rika sai ya nufi wannan nauyi da yadda musulunci ya bi aka to annabi Musa yana da experience ya san yadda jama'a suke ya ga hairin kan jama'a ya ga cewa yana al'umma ba irin wancan ce annabi Ibrahim bai game da irin wannan abubuwan ba saboda haka shi bai ba da wani a kan wannan yasa shi bai da ke a kuma riwayar sharif ibn abi nadim daga anas wanda take karshen sahih bukhari yana cewa inna innaka la tastati'u zalika al'umma kana za su iya maka koma ka nemi ya rage maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaya ya kalli jibril kamar mai neman shawara jibril ya ce da shi anna'am in shi'ta in ka ga dama bai karbi shawara ya aiki da ita sannan sai ya sake kama sai su tafi wurin aljabbar subhanahu wa ta'ala ce ya rab khaffif anna ya ubangiji a rage mana fa inna ummati la tastati'u hada al umma ta ba za su iya sallah hamsin ba fa wada anhu asara salawat ce ya rage masa goma sannan ya dawo gurin Musa tahtabatahu Musa ta ta kare shi فلم يزل موسى يرنمه الى ربه حتى صارت الى خمس صلوات سيره كذا يزيد ولا تميل ولا تميل أولا تبير في ذلك ولن يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا وتركوا ما لي لنا بني إسرائيل في سلة بتكون يمن بأما تكيرين تكاتا تكبير وأمتك أضعاف أجسادا الأمة كتنت لهم أجسي ومن سيكون في قرب جسي sai sun fi rauni a jiki sun fi rauni a zukata sun fi rauni a gani da ji farje fa yukhaffifu anka ko ba ubangijin maka rauni a duk sanda yake ko ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiwaya ya jibril dan ya ga shawara da zai shi jibril kuma ya nuna masa babu damuwa a je a nemi rauni a karo na biyar ya ce ya rabu إن أمتي ضعفاء أجسادهم الأمة تذكرا سنة بلين وقلوبهم في وأسماؤهم وأبصارهم بزنس لجنس وأبدانهم بجفة فخفف عنا كرجي منا فقال الجبار عز وجل يا محمد قال لبيك وسعديك قال إنه لا يبدل القول لبيك وما فرضته عليك في ام الكتاب فما اذا ذكر لك فامك اتكن ام الكتاب في لوح المحفوظ وانا كده اقول لك كده اذا انت يا رجاء يا قدر يا كنتي يا ذا ايام من كي كولان بيرتب بي ارمجي واما اذا يا ذا يا حكا ده هك يرجاء قارا وراكا اقول لك كل يوم يرمجي يوم فكل حسنة بعشر امثالها ما نعم، بقوة اي كتاب ذا علمتها مكلا بس بيومه وهن خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك على دا خمسون أم الكتاب أما بيرمي ذاك أيضا وكما قول موسى عليه السلام موسى بكي يجد شيء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها وبجد يا لنا kowane aiki na دا ɗaya da zamu an ninka mana ladan ya zama دا sai annabi Musa ce wallahi rayattu bani Isra'ila ala adna min zalika fatarafu na ne bani Isra'ila su yi abin da bai kai wannan da suka kasa suka ki suka bai farji ila rabbika kuma wurin ubangijinka fa yukhaffif anka ya maka ragi manzo Allah ce ya Musa wallahi istahayaytu min rabbi mun ba mun ba kalatu ilayka kai ka wanda kai kai ya sana kunya فاهبط بسم الله هذا موسى فاهبط بشكل من سيطرة من الله فقال موسى عليه السلام بإتكار الله إلى قدرى وقت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فترقوه ما لغاء بني إسرائيل في أدنى بكيان من أمر السيادة wannan yana nuna cewa kalmomi biyar din من ba a fannin tasu da bani isra'ila ba wasu malamai suke cewa salloli biyu ne aka sallanta masa kawai tunda ya sallah biyar ce yace ya da mutum sai da shi abin da bai kai wannan kaga kenan bai kai sallah biyar ba shi yasa Abdullahi dan Mas'ud aka rawaito yana cewa salloli guda biyar wani aiki ne da Allah ya da yana al'umma da shi cikin sahih muslim hadisin ah, ibnu mas'ud yake cewa yayin da aka isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kai zuwa ga magariyar cikewa a riwaya ta yake cewa sama ta shida amma a sama ta bakwai take wanda zuwa gare ta duk abin da yake hawa daga ƙasa in ya je gurin ta ya je matuƙa daga nan ake karɓarsa duk abin da kuma aka aka sauko da shi daga sama to dan dan mai kamar dan mai kamar station wanda za a zo daga sama daga nan ne da kuma wanda wanda zai tafi daga nan ne za a karbe shi to a ciki Abdullahi dan Mas'ud yake cewa fa o tiya Rasulullahi salasa aka ba wa Annabi abu uku aka ba shi as-salawatul khams salloli biyar wa o tiya qawatin suratul baqara aka ba shi karshen suratul baqara وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا من امته المقحمه wanda baya shirka daga cikin al'ummar sa ya mutu baya shirka aka yafe masa aka gafarta masa laifukan sa a riwayar tirmidhi fa a'tahu thalathan lam yu'tahunna nabiyyan kana qablahu aka ba mu al'umma wanda ba a ba wani annabi gabanin sa ba guda an hallanta ta ne ga wannan al'umma sai dai akwai riwaya a cikin musulun da Muhammad da Abu Dawud da Tirmidhi hadisi Abdullahi da Abbas da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa Jibril ya yi min limanci inda baiti a wajen ɗakin ala sau biyu kowace sallah ya zo a sallan a lokacin farko da lokacin da na ƙarshe lokacin da na farko da lokacin da na ƙarshe sai magarba ita ce lokaci guda da ita yace sannan daga baya daga ƙarshe su da ya yi ya muhammad hada waqtul anbiya min qablika wal waqtu bayna hadain shi ne lokacin sallar annabawa gabaninka wal waktu lokacin sallah shi ne abin da ke tsakanin wannan da wannan wato farkon sa da karshen sa kaga wannan da yake hada waqtul anbiya ya nuna annabawa kenan kuma sun yi salloli biyar to kuma anan ana cewa lam yuqawun da nabiyyan kana qablahu ba a ba wani annabi gabanin sa ba to shi ne malamai suka ce ana iya ɗaukar wannan na baya a matsayin cewa wannan sallobi biyar ba a farlanta ma wata al'umma ba duk da cewa annabawa su sun yi an keɓanci annabawa ne kawai da wannan amma sauran al'ummomin su ba a farlanta fara haka ba abin da zai ba da tabbatar da haka حديث الإمام أحمد بأبي داود حديث معاذ بن جبل بعد الصلاة رسول الله صلى بهذه الصلاة وفي تذكر تصلى عشاء أبده فإنكم تستدلتم بها على النبي الإمام بمن في أنفس تأكل أن صلى أكلت خيرا الأمومي ولم تصليها أمة قبلكم بعد يسأل أمة لتصلى عشاء جبل هذا هو معلومة بنا صلى الأمومي تأكل صلى لي wannan hadisi yake nuna yadda Allah ya dauki sarki ya farlanta sallah aka farlanta ya annabi sallallahu alaihi wa sallam salloli lokacin da aka aike shi kuma yana hadisi yana nuna abin da duk baya cikin biyar din nan to da zai gaba farilla ba shi yasa wasu malamai suke rubuta da wannan hadisi akan cewa wuturi ba farilla bane wanda su kone shi ne kai lura da wuturi ba farilla sun sunna ce da aka ba sabanin abinda al-ahnaf mabiya da gaba da mabiya su ka ya wajibi suna don cewa ban da tsakanin farilla da wajibi suna cewa ya wajibi ne amma abinda sauran da gaba da su ka wuturi sunna ce da kai ba ba da kuma da ba ya wuturi ka ta ishe da ta wannan kuma har ila yau yana nuna wato ana iya shafe hukunci kafin a aiki da shi don da an farjan tasalloli biyar amma ba a fara aiki da su aka shafa haka ne aka canza su suka kai ba a fara salloli hamsin aka farjanta hamsin kafin a aiki da hamsin din da aka dawo da su biyar za ya zama ya ko in nasu kallon kuɗi wasu ma suka ce ko in nasu kallon talaka a share wani hukunci tun kamin a isar da shi a rayuwar ta ce a ya za ce ba isa bayan an isar da annabi annabi ai ya yi saƙon har ya taho har ya gangare har ya zo da annabi musa yake sai da ba za a ce ba isar da an isar wa annabi malayin ku ce a ana nufin anan isar wa al'umma an shafe na saƙon tun kamin a isar wa a isar wa al'umma wajen sahabi ila sidratul muntaha sannan ya tafi da har ya zo da ni sidratul muntaha magana cikewa ya ga fiya ha alwanul da'd al-maniya wanda wasu launuka suka rike ta wanda ban san yaya take ba ثم إن كنت الجنة ثم أتشدد من الجنة وقيلا جرى لنا ملائكة جبريل يجي مني ما متى أشكو وتكتفيا فإذا فيها حبايل بأدود حبايل وأما كلمة حبايل malamai sun yi kuskure dukkan waɗanda suka rawaito sahih bukhari sun rawaito da wannan kalmar habayilu amma sun ce tafsir ne kuskure aka samu wajen rubutunta yadda take janabihu janabi kamar yadda imamu bukari a wayar wannan hadisi a kitabul anbiya ya kawo ta daga wayar abdullahi dan mubarak da sa daga yunus haka nan sauran al'umma suka roko wannan kalma janabi ba hadayin ba janabi sun ce jan ne na jimbiga jimbiga kuma ana nufin kubba kubba mai kuma da wuta الداري هو الداري هذا يأتي في الداري هذا بالطبع بالكذا كل عيد من يجيني يقول بالكذا هذا اللي يجيني هذا كل عيد من يجيني مرتفع من البناء جرم بعد دي وانت باشنا سنة هذا شنو كده وهذا tsibba tsibba ta lu'ulu sannan kuma kasar aljanna din ya ga ta almiski ce a riwayar kasa da al'anas a cikin kitab tafsir a sahih bukhari yake cewa lamma urida bin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ataitu ala nahrin hafatahu kibab al-lu'lu'i wannan ya nuna kibab janabin ana nufin kibab kuma ita ce kalmar da ta ta samu matsala aka mai da ita habayi habayi ita hada ne ku tafiya ba ta fita da zama wannan kalmar a cikin larabci na gaba daya saura ta kalmar akwai iskali a cikin tattanabi بالذال الذال أترشي ba za ka fi kuma da tana haka za ka haka take a bukari Eh, amma dai malamai masu shayi sun yi bayani cewa ga yadda kalmar take an samu cikin masu riwayar bukari din aka samu wannan kalmar ta zo ba daidai ba amma imamin bukari ya kawo ta daidai a cikin kitabul anbiya inda hadisin ya kawo ta gurare da matsalin ba wai kawai a nan ba kamar da maza muku riwayoyi ne daban-daban da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu lada. da muka shirin ta eh yau mun kawo magana ba ai mun kawo su ne ba za mu kawo duka ba wannan magana ce ta wasu daga cikin magabata ba wai hadisi ba ne shi yasa abin da ibn rajab yake cewa dukkan su suna kasa ruwa din su ne a sama in banda annabi ta shi kada ya taba ba amma wasu daga cikin magabata sun faɗi wannan magana sai da hadisi ne ya gan su ne

sallama ya suka ce kai ka tuko ba ko kwani ko a cikin wasu al'ummomi kuma wanda malamai sun yi magana a kanta kuma ba ba ta shigo mana ba ne da duk da nan wannan din ta yi sauki yanzu akwai ta amma ba kamar da ba ta yi sauki yanzu yaran ma da kuburin suke yi zai eh, ta da kuburin da an ɗan yi sai sosai a kawai to ga wanda lana kufurin da zai zai zai laifi بغيره ظاهر ولا يتبع sai wani da yake tambayar hadisin jibairin da matsayin yake cewa wani ba kauye ya zo abin hadisin yana cewa za a rabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullah nabi kafil anfus wa za'a al iyali wato rayuka sun halaka iyali sun shiga yunwa wa halakatul abwab dabbobi sun halaka fastasqi lana rabbaka ka mana Allah ka mana ubangijinka ruwa fa inna nastasi'u billahi alayka muna kamun kafa da Allah a wajenka muna kamun kafa da Allah a wajenka wa bika ala Allah kira muna kamun kafa da kai a wajen Allah فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سورة الله في قلب يا ثبت الله سبحان الله وتكلم جملة جملة ما فما زال يسبه bai gushe da yana ta subhanallah subhanallah hatta urifa zalika a sai da aka gane haka a fuskar sa wato an gane hatta urifa zalika zai biya ashabi a sai da aka tashin hankali a fuskokin sahabbansa sun ba kala nabi sallallahu alaihi wasallam wai haka ce kai canta a tajiri nan ma ka san ko Allah ka san wani da Allah inna sha'an Allah ya a'zamu min zalika sha'an ubangiji ya fi wannan girma innahu la yastashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi ba a kamun kafa da Allah akan wani daga cikin halittarsa rawahu abu da. wani hadisi ba mun kaza ya mun karanta shi a cikin qa'idatul dalila inda yakul wal yakuna hadisin da yake da dangantaka ana tunawa mun magana akan sa hadisin da dangantaka wanda yake da tambayar zai samu ƙwayar jarida darasi casa'in da ko a tamanin da darasi tamanin ka je ka sayi kafin ka yi wa masu kafin ciniki ka zauna ka ji daga farko a ɗaya saman farko sama'id duniya wa ala